Kalangu, studio Kalangu. Fondation Irondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana. Karfe biyar da minti talatin ga kanun shiya shiya biyar na birnin yame na gadan-gadan ga kokowar murkushe cutar mashako coronavirus a jiya an baiwa kowace shiya motocin ɗaukar marasa lafiya biyar da kuma lambobi da al'ummomin za su iya kira domin bayyana halayen da ake zato na cutar wani gungun jam'iyyun siyasa na 'yan ba ruwanmu sun yi watsi da halaccin wakilinsu a majalisar ƙasa ta shawarar batutuwan siyasa bugu da ƙari da ƙudurin da ke ƙayyade wakilcin a ƙungiyar ƙasa mai kula da shirya da zaɓe mai zaman kanta. A fadar harabar ministan kiwon lafiyar al'umma, ƙasar Nijar ta ƙididdige kimanin halin cuta yoyon hitsari kimanin 750 kowace shekara. Yaya hakan ke faruwa za ku ji amsa a cikin rahoton musamman na shirin yau. Yau talata 24 ga watan Mars 2020 masu sauraro barkamu da warhaka yanzu kuma ga zubin labarin. Ƙasar Nijar a jiya ta ƙididdige yanin kamuwa da cutar mashako coronavirus na uku. Harabar ministan kiwon lafiya na ƙasar Nijar ya wallafa sanarwar akan kafar talabijin ta ƙasa. A cewar minista Dr. Ilyasu Idi mai nasara, wata mata 'yar asalin ƙasar Brazilia da ta fito daga ƙasar Swiss ranar 16 ga watan Maris ita ce ta kamu da cutar. Halayen uku na bisa ɗaukar ɗawainiyar ma'aikatan da ke kula da lamarin dukkansu yanayinsu na cikin daidaito a faɗar ministan kuma dukan mutanen da suka raɓe su an killace su wasu a gidajensu wasu kuma a otal gawai da gwamnati niger ta tanada. Ma'aikatar kai agajin waraka da gaugawa sami tanan yame na cikin tsarin jerin masu kula da kokowar murkushe cutar mashako coronavirus a ƙasar niger. a wannan matsayi ne take samun kiranye-kiranyen 'yan ƙasa da ke ganin ko suna ɗauke da al'amarin cutar. Yau da sahe abokiyar aikinmu Rukayetu Abdurrahman ta firanta da Dr. Suleiman Karaji, daraktan Sami, ga bayanin da ya mata. Nous sommes euh, chargés de la réception et Mu ne ke kula da dukkanin kiraye-kirayen da suka shafi cututtuka, musamman ma mutanen da ke ganin suna fama da wannan cutar ta coronavirus. Binciken da ke sa a gane cutar bincike ne da dakin gwaje-gwaje kawai ke iya yi. Mu ba wani bincike ne muke yi ba, alamomi ne kawai muke dubawa. Alamomi ne muke duba mu ko suna iya sawa a yi gwadi don a tabbatar da lalle wannan cutar ita ce. Muna iya samun kiraye-kiraye dubu ɗaya da ɗari biyar har zuwa dubu biyu a yi a yanzu mun ma kusa kai ga kiraye-kiraye dubu uku amma kiraye-kirayen da za mu iya cewa lalle sun shafi tambaya akan wannan cutar ta coronavirus za mu iya cewa sun kai kimanin ashirin a gaida fanta da fasara shiya-shiya biyar na babban birnin ƙasa yame a jiya sun amfana da motocin ɗaukar 'yan malati ambulance ko ce za ta samu guda biyar wannan motocin za su ba da damar ɗaukar ɗawainiyar mutanen da ake zato da alamomin cutar coronavirus a kan tsarin kokowa ga murkushe cutar. Dr. Arba Nuhu, daraktan jiha na kiwon lafiyar al'umma, ya ba da bayani akan wannan tallafi. disposition Wa'annan motocin ɗaukan marasa lafiya guda biyar za mu aje su a kowace ma'aikatar magajin gari. Yanzu an ce kowa ya zauna gidan shi kenan. Daga kaga wata alama maimakon mutane su taso da kansu akwai lamba da za su iya tuntuɓa. Sai motar ɗaukan marasa lafiya nan ta isko su. Amma mutane su san cewa da ba wani abin da hankali ba ne. Akwai alamomin da ake dubawa. In har sun tabbata sai su yi kiran lambar nan da muka bada. Sai mu tura wasu mutane mutanen mu don su duba wannan lamarin. Idan sun ga lalle ya kai a gwada mutumin, sai su shirya a kai shi a yi mishi gwaje-gwaje. Ba wai cewa aka za a gwada kowa da kowa ba ne ba, a'a mutane su kwantar da hankalinsu. Ga kuma lambobin da aka girkawa al'ummomin yame domin kira idan bukatar ta bullo. A shiya ta ɗaya, ku buga 83, 44, 58, sufuri biyar a shirya ta biyu uku, arba'in da hudu, hamsin da takwas, sifili takwas, shiya ta uku, tamanin da uku, arba'in da hudu, hamsin da takwas, sha ɗaya, shiya ta hudu, tamanin da uku, arba'in da hudu, hamsin da takwas, goma sha hudu, shiya ta biyar, tamanin da uku, arba'in da hudu, hamsin da takwas, goma sha bakwai. Babbar rabar kamfanin sarrafa man feta ta zandar Soraz a cikin wani matakin da ta ɗauka a yau ɗin nan ya sanya ma'aikatansa na Nijar zaman hutu na yanayin lokaci, banda wanda ke bisa manyan mukammai na takanas da aka baiwa ƙasa. Zaman hutun za a yi shi ne tsawon kwana talatin, kamar yadda wakilinmu ya shaida mana. Wannan matakin a faɗar babbar harabar ta Soraz ya zo ne dangance da tsarin rigakahi ga cutar mashako coronavirus. Aikin sarrafawar dai ba zai samu tangarɗa ba a rawaitar da sora su ta yi. mai na sa ido kai da kai ga batun mutunta matakan rigakai da gwamnati ya zayyana bisa tsarin kokowa ga murkushe cutar mashako coronavirus. A cewar gwamnan jihar Yame, jami'an tsaro sun kasance wurare daban-daban kuma da zaran sun ga wanda ya ƙi bin matakan wanda suka aiwata hakan wato za a kama su. Maryama Jallo ta firanta da shi a kai. Ga fasarar bayanin da ya mata. Mun sa bisa wannan dalili wasu rukunonin sintiri da ke kunshe da 'yan sanda jandarma da garda sarki da ke yawo a yamai domin ganin kowane ne ya bude mashaya ko haka haka sai mu rufe har zuwa yanzu shine muke yi tare da fifita tattauna da wadda kai idan kuma an samu turjiya ba za mu yi wata wata ba muna tuhumar masu taurin kai. Na san cewa al'ummar Nijar na da wuyar al'amari amma tare da fara ban hanya da yarda da farko mutane sun ce karya ce amfani da waɗannan matakai ne da kuma saloli matsaloli ne kaɗai za su iya kare Nijar daga wannan annoba. Daga birnin Yame bari mu tattaka yankin Abzin. A Agades mahukuntan karamar hukumar sun fi sa'antar da wata haɗuwa da malamai da masu angowi dangance da batun rigakafi kan cutar mashako coronavirus a ranakun 21 zuwa 23 na watan Mars 2020 a fadar mai martaba sarkin Abzin. a cewar shugaban tawagar jagoranci musamman manufar ita ce isar da umarnin da gwamnati ya ɗauka kan matakan rigakafin wannan bala'in ga fasarar bayanin bukari mamman Matsalar lafiya ce ta jama'a da ya kamata kowa ya kawo gudunmuwa, kowa ya bada bayani a yi tsintsiya gaban wannan annoba. Wannan ne dalilin kirkiro haduwa a unguwanni tare da kiyaye kada a wuce mutum hamsin. Mun fara jiya mun gana da limamai na yammacin birnin cewa da Dagmanet kuma za mu ci gaba tare da limaman sabon gari da na sauran unguwannin birnin da ke kewayen birnin da ƙauyuka da ke kewaye. Burin mu shine na wayar da kai su zama masu ruwa da tsaki cikin wannan kamfe su ganar da al'umma illoli da kuma abin da ke baya cewa babu maganin cutar. Babban maganin gaskiya ne addu'o'i amma kuma rigakafi ya kamata a girmama dukkan matakan rigakafi. Duk dai akan batun na cutar coronavirus bayan matakan da gwamnatin kasar Nijar ya zayyana domin yin rigakafi ga cutar mashako coronavirus a kasar niger Sanannen masalacin nan na Kyota cikin karkarar Bobai A ranar Juma'a da ta shuɗe ba a gudanar da sallar Juma'a ba, masallaci ne kuma da ya zarce shekara hamsin da kafuwa. Ga fasarar bayanin da shek Barham Abubakar yama wakilinmu. A cikin shekaru hamsin a karon farko ne masallacin Shakka Abubakar Hasumi ya rufe ranar Juma'a inda limamin bai yi hudu ba ba sakamakon aiwatar da matakan rigakafin yaƙi da cutar coronavirus. Aiwatar da waɗannan matakai na rigakafi a cikin wannan babban wurin ibada na musulmi a Nijar wurin karatu ne ga dubban musulmi game da matakan da ke shafar dakatar da zuwa masallatai da kuma duk wasu taruka na addini. Khalifa Shakka Musa musa ya shiga gaba ta hanyar wadda kai kowace rana kan wajibcin kare musulmi ta kowane hali ta da tunatar da cewa idan ya kai ga daktar da sallar jam'i da sallar taro to za a iya yi ganin cewa abu ne da aka sani a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammadu kuma daktar da sallar jam'i baya nufin watsi da dokokin addinin musulunci. A cikin wata sanarwa da aka wallafa jiya a nan Yame, wani gungun jam'iyyun siyasa na ɓangaren 'yan baruwanmu nonna filiye ya yi yarbi da halaccin sakataren dindindin da ke kan kujerar gungun a majalisar shawara ga batutuwan siyasa CNDP da kuma ƙudurin harabar shugaban ƙasa da ke baiwa ƙididdigar wato wakilci a ƙungiyar shirya da zaɓe mai zaman kanta. Musa Hassan ya tuntuɓi Kane Kadaure Habibu shugaban jam'iyyar SDR sabuwa ta wayar talfo. Bari mu saurare shi. Mun yi tsokaci bisa kan abubuwa diya wanda suka shahi rayuwar siyasa kuma suka shahi mutanen da aka tura a sini don su je su wakilce mu. Kun san shugaban kasa ya dauki wata decision wadda aka tun biyu wanda aka tura su a sini da sunan 'yan baruwan ku. goma sha hudu da suka hito suka yi magana a jiya sun ce ba su yarda ba da waɗannan mutanen biyu. Gungu uku yanzu takwai na 'yan siyasa a Nijar, akwai gungu na 'yan adawa, akwai gungu na jam'iyyoyi masu ci, akwai kuma gungu na 'yan baruwan ku. mu wanda babu ruwan mu nan akalla ya farti arba'in amma mu ne aka ba mutum biyu kawai a sanyi su waɗance ne duka an ba su biyar biyar mun ce mutum biyar muke so kamar yadda aka ba kowane yan siyasa mun rubuta ma gwamnati mun rubuta ma kur constitutional mun rubuta ma sanyi kuma mun yi rikur prealable a wurin justice mun ce ba mu yarda ba da haka nan. yanzu kuma sai rahoton na musamman matasa mata da dama mafi yawan su wanda ke cikin karkaru suke fuskantar wato cutar yoyon hitsari wani bi bayan durkushi da ya bada wahala kaka cutar zubar hitsari ke afkuwa rahilatu sumana ta firanta da dr idrisa abdullahi daraktan cibiyar ƙasa mai kula da wannan fanni ga zubin firar tasu La fistule génitale féminine c'est toute communication entre la Yawan fitsarin mata duk wata haɗaka ce tsakanin sashen al'aura da sashen mafitsara da sashen narkewar abinci a ciki. Kenan ta dalili da tushen yawan fitsari ake bambanta irin yawan fitsari. Wajen ma ƙasashe masu tasowa babban dalilin shine ta haihuwa ma'ana bayan haihuwa mai wahala mai tsawo ba tare da kulawa mai kyau ba zai zanyo tushewa tsakanin jinjiri da ke son fitowa kuma yake laƙewa kuma musamman hanyoyin daidaitawa na mace. Euh, Shin ta yaya take bayyana? Eh euh, idan ya shafi sashen mafitsara yana bayyana ta yoyo ko da yaushe ba iya rikewa ba iya rike fitsari daga mafitsarar mace yanzu idan bangaren babban tumbi ne yana bayyana ta fitar tutu daga al'aura yawanci da fidda iska kadai wato abin yana fitowa daga al'aura wani lokaci lokaci abubuwa ne na daban mace ce za ta zo ta ce tana al'ada yana fitowa ta fitsari a nan an san cewa akwai yoyo da ya shafi al'aura da kuma mafitsara shin mace mai fama da wannan matsalar ta yoyon hitsari ko za ta iya warkewa eh, sosai in ba haka ba ba za ta yi aiki ba muna nan domin mu kawo albishir ga waɗannan mata waɗanne shawarwari za ku iya ba su domin su kula da tsaftar jikinsu kafin tiyata da bayan tiyata yana da kyau ta sha ruwa sosai domin ta samu fitsari mai ruwa domin rage wari sosai. Tana jikewa amma ba ta shin komai. Ku sani cewa fitsari mai kabri na ba da babbariya ga duk inda ya taba. To idan ta warke wani irin shawarwari kuke bata don kar ta kara fadawa a ciki. Tunda da jima mun bullo da wani tsari da ake kira tuntubar ma'aurata ma'ana idan macen tana da miji idan ba ta da ana tambaya da zaran ta samu mai so na gaskiya ta kawo shi a musu bayani tare me za su yi idan ta samu ciki ana buƙatar taimakon mijin don kai ta likita da za a yi mata hoshi ana yin tiyata ga cikin wata takwas. Masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan ni na kudan badan da Arlit Malaman Mungun ke muku sallama a futa lafiya. Bonjour Fanta, tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL. Mais c'est génial, partout au Niger et uniquement si je ne puisse RTL. Exactement, il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène. Super, c'est vraiment intéressant. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 3, 2, 5. Suivez les actualités, c'est sur le 3, 2, 5 avec RTL Niger.